na yi bautar kasa a 1979 a ogun state wato a jihar ogun kenan ko a jebo da nan ne ne bautar kasa asalin ka kai dan wace jiha ce ni dan plato ne daga shandan akwai wani darasi da ka koya sakamakon wannan eh, eh, zama da kai na shekara ɗaya a wannan bangare da ba naka ba kila ma baka taba zuwa wurin ba kwarai ko kwarai ko saboda lokacin da na je can shi ne na san waye bayarbe kafin in je can ban san ba ko kaɗan wallahi amma lokacin da ne shekara guda to ba abin da za a gaya a kan yarbawa har ma yaren ma na fara yi akwai wani abu da ya tasiri a rayuwanka sakamakon zaman ka wurin a matsayinka na ɗan najeriya eh to a nan ne na koyi zama da kowane irin kabila na najeriya kuma a nan ne na gane cewa eh za ka iya zaman wani kasa. ko wani gefen kasar najeriya ba tare da dole sai ka zauna a kasar naka ba a cikin naka kabila ko kuma a jihar ka ba leo haɗa mana abu guda da ba za ka mantawa da shi ba sakamakon wannan ziyara da kai ko zama da kai a wannan wurin abubuwa suna da yawa amma dai in ka ce guda ne bara duba a misali ka san lokacin da na je can a gaskiya ni ban ɗauka cewa yarba suna da karɓan baki sosai ba don kuma lokacin ma ina tsoron ma cin abinci a wurinsu amma lokacin da na daɗe a nan sai na lura cewa yarba suna karɓan baki kuma masu son jama'a ne sosai kuma 'yan najeriya ne suna kishin kasa bawai to a nan na gane cewa eh akwai kuma hausawa ma a hausawa a nan a cikin ijebuwa wanda ake yanka nama akan sayarwa yarbawa kuma na lura cewa suna hurɗa tare sosai kwarai da gaske tsakanin su eh. to salu na komo ta kanka kwanakin nan wasu mutane sun taso da batun cewa a rusa wannan tsari na yi wa ƙasa hidima kana cikin rukuni na biyu da suka yi wannan al'amari ko suka yi wannan ƙasa hidima a wace jiha ka yi kuma kai daga wace jiha kake eh a lokacin da na je ba ƙasan yamare na yi youth service na yi na bautawa ƙasa a lokacin ana, ana ce masu its central state wato duk jihohi nan guda biyar ko shida na ƙasan yamurai jiha ɗaya ce nan na je an tura ni wani ƙauye ana kiran shi oriyagu a cikin wace jiha ce yau a yanzu tana cikin jihar imo to yau sama da shekaru 42 kenan da aka samar da wannan tsari a ɗauki wannan kamar yadda liyo ya muna bayani a ɗauki wannan ɗan jiha a kai wancan jiha wasu mutane yanzu sun taso da batun cewa wannan abin baya da kowane irin amfani kai kai wannan abin ina hankalin kai karkata ba gaskiya bane a mugun kuskure ne ya ce baya da amfani dau misali kamar ni kafin 1974 da na je ƙasan yamare ban taɓa zuwa ƙasan yamare ba kuma ma lokacin da aka tura mu eh, jaji aka su mai mana daga ajinmu wai cewa a an gama yaƙi kenan za ku tafi ƙasan yamare ku je ku bautan ƙasa za a cinye ku kafin ku dawo abun mamaki da na je ƙauyen da aka kai ni wani tsohon ɗan sandan najeriya ne ya zo wai ya ji wani ɗan sokoto ya zo wa ƙasa a ƙauyensu ya zo har makarantar da nake ya ɗauke ni ya kai ni gidan shi ya bani ɗan wuri kamar mini su taka ya ci yanzu na ciki ne mamaki don menene me yasa ya maka wannan karamci wai lokacin yaƙi da aka zo wannan ƙauyen oriya gudun wani kaftin sabo sokoto shi ne ya jagoranci tawagar sojoji da suka zo kama wannan ƙauyen ƙaujoji za su rusa wurin gidansa ya ce a'a ya shiga ciki ya bude ya ga hoton dan sanda na najeriya ya zauna ciki ya mai da shi kwata na shi kada su kuskura su taba gidan shi ya kare gidan ana gama yaƙi ya ɗau makulli ya damƙa ma mutum ya damƙa mashi gidan shi so ya lashe takobi ca duk wani ɗan arewa da ya zo bautawa ya zo bautan ƙasa a wannan wurin musamman daga sokoto su ya yi mashi wani alheri kuma kai ne ka zama na farko ni an na farko bari ma ka tono mu wani magana ni ma ga wani abin da na yi lokacin da nake can kasan ni dan kwallo ne da ina buga bol kwarai da gaske eh. sai ga shi nan sai akwai chief awoga shine distributor na motocin pijo ba mm. a cikin debode to sai forming team wato eh, awoga football club sai ga nan ni ne captain din club din nan duk da cewa daga arewa kake daga arewa kuma mota aka bani wallahi bani pijo 504 shekara guda ina tuka ina NYC da ita to akwai abin da yafi wannan ka sha shagalin kaliu na sha mana ba zan sha ba to ni kuma dan autan ku na yana wani a garin Oyo a cikin jihar Oyo lokacin ba raba jihar Oyo da Oshun ba saboda jin daɗin zaman gari shekara ɗaya ke yi to ni shekara uku na cikin garin Oyo labari na yana da tsawo masu are akan wannan ne muke son yau ku kira mu ku bayyana mana ra'ayinku shin kuna ganin ya cancanci a ci gaba da wannan shiri ko ku a rusa shi kamar yadda wasu ke cewa sai mun gare ku